بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم وبعد الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahalul uqdatan bil lisani yafqahu qawli dan uwa musulmai baki daya tun daga wa'inda suka halarci wannan wuri na karatun da muke yi na littayin wadda mai albarka da kuma wa'inda sautin zai isa ya zuwa kunnuwansu wa'inda za su riƙa dubawa ta hanyoyin sadarwa da duk inda muryarmu ta isa ina yi wa kowa sallama irin ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu sannan kuwa bayan haka ina yi ma kowa barka da sallah da kuma gama azumi allah maɗaukakin sarki ya anshi ibadar da muka yi a cikin azumi ya sa mun dace kuma Allah Ubangiji ya tabbatar da mu akan yardarsa kamar yadda aka sani dama a irin wannan rana ce muke gudanar da karatu na wannan littafi na muwadda ta imam malik amma dalili na shigo watan ramadan ya jaza muka yi hutu saboda muna sa ran za mu rika gudanar da tafsiri to amma cikin iko Allah da hukuncinsa da Allah bai nufi a fara wannan tafsiri ba a bana saboda wasu dalilai na rashin kayan sauti da masallaci yake fama da su da kuma rashin da wasu al'amura na shiri to kuma gashi cikin iko Allah da yardarsa mun dawo wannan hutu na karatun wannan littafi insha Allah za mu dasa daga inda muka tsaya kuma za mu ci gaba da yi gwargwadon fahimtar da Allah ya ba mu domin Allah maɗaukakin sarki yana cewa fauka kullum di ilimin ali Allah shi ne mafi sanin kowane masani Allah shi shine kaɗai masani kowaye mutum idan ya zo sai dai ya fahimci wani abu ba zai ce ya fahimci komai na ilimi ba sai dai ya fahimci wani abu kuma ya koyar gwargwadon fahimtarsa domin akwai wani malami wanda yake faɗi akan irin wannan maganar da nai game da 'yan uwa masu sauraron karatu ko kuwa 'yan uwa na almajirai masu neman ilimi har gobe kai in shiga karatu kai sai abin da ke ban mamaki wai sai ka ji mutum yana cewa wai yana wai yana cewa ka wani ko wannan littafin ko ahalarin bai iya ba to wato ya raina ahalari din kenan yu ai shi ahalari littafi ne na manyan malamai wallahi sai mutum ya tsaya ya nasu tsamsan da yake gane bambance-bambance musamman cikin babun fisawi irin matsalar nan ta la'annan surata wal julusa lan ya futa to kaga wannan ai mutum ya zo gun sai ya fita irin wa'innan kwaruruwan sannan zai rika cewa ko wannan littayin agari to ni dai a nan sakon da yake so in isa wani malami yana cewa ma'ana wanda ya wallafa littayin ta'alimi duk wanda washi a wajen ilimi ba ta zamo ba ga abin da ya ji so dubu zai ɗauka kaman a ranar ya fara jin shi to wannan ba ma'abucin ilimi ba ne saboda wallahi za ka iya kai kelan kuwarka ka je ka gama dawowa kai zaton ka fahimci abu insha Allah in ka raina maimaita ganin ka iya wallahi ranar da Allah ya tsinka da kai kana iya jin ka samu wata karuwa ko da ka jahilci ma abin da sai a dalilin sauraron da baka wulaɗanta sauraron ba sannan Allah maɗaukakin sarki ya fahimtar da kai to Allah maɗaukakin sarki da ya mana dace ya sa duk abin da mu koya mu koya akan daidai ba kan kuskure ba a mun tsaya akan hadisi na sittin kafin mu hutu kuma muna cikin babi ne wanda idan ban manta ba muna cikin babi ne wanda yake mana waya babu babu ja, babu udu'i to a nan ciki muke babi wanda ya tarar da abin da ya shafi alwala da hukunce hukuncenta da dai saura to za mu tashi hadisi na sittin da ɗaya cewa dafani ya ce kuma ya yi mana hadisi an malik ya an so daga imamu malik an isa bin abdullah ya an so daga isaku dan abdullah bin abi dalha dan abu dalha an anas bin malik shi kuma ya an so daga anas dan malik annahu qal haƙiƙa ya ce ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam na ga manzan Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi wahanat salatul asr alhalin lokacin sallan la'asar ya yi dama idan aka ce idan aka ce hanat ma'ana ma'ana karubat kenan idan aka ce wa hanat salatul asiri ma'ana lokacin sallar la'asar ya kusanto a daidai wannan lokacin na gama za Allah tsira da aminci Allah sabbata gare shi to shine zai ba mu jawabin me ya gani daga manzan Allah sai tsira da aminci Allah su tabbata gare shi ce falta masan nasu wudu'an falta masan nasu Shi kenan sai mutane suka nemi ruwan alwala mana aka fantsama cikin neman alwala domin a samu a yi alwala a zo a yi sallah falam ya to amma mutane duk ba su samu wannan ruwa na alwala ba da ake nema fa'utiya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam Do du'in fi ina'in to shi kenan sai aka zo ma manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi da wani ruwa ma'ana wanda za a yi alwalar da shi fi ina'in a cikin wani masu biyu to da aka zo manzo Allah tsira da aminci Allah sabbata gare shi ruwa din na a cikin mazubi fa wada rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam fi dalika li ina yadahu shikenan sai manzo Allah tsira da aminci Allah sabbata gare shi ya ajiye hannunsa a cikin wannan masubin an fahimta sun ma'amaran nasa to bayan manzan Allah na da amincin Allah sabbata gare shi ya ɗau ya ajiye hannun shi a cikin wannan ruwan na alwala sannan ya umarci mutane ya tawaddauna si ta yin alwala daga wannan ruwan da ke cikin mazubin to shi ne aka samu wani malami to hakika ya malami ya ce hakika an yi ma manzan Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare shi wahayi ne a bisa cewa idan ya ajiye hannunsa a cikin wannan mazubin to lallai ruwa zai taɓulɓulowa har ya game sabon nan nasa inda suka tare da su sai alwala to shi ya sa manza Allah tsira da aminci Allah sabbata gare shi ya ɗauko hannunsa ya ajiye a kan wannan mazuwa. ƙara anas anas ya ce fara fara'aitul ma'a shikenan sai na ga ruwa yamba'u yana taɓulɓulowa ma'ana yamba'u ai ya haruju za ka iya fassara shi ga ai yana bulbulowa ma'ana yana ta fitowa min tahaci asabihi daga ƙarƙashin ‘yan yatsun manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi. To akwai kuma ruwayar da take zuwa a bisa cewa ya furu min baini asabihi. To duk dai ma'anar su ɗaya ne, an samu bambanci ne na lafazi na mai ruwa ya hadisin. ƙalar ƙurɗubi ya ce imamu ƙordabi ya ce lam nasma'a bi hadhihi al-mu'jizata an ghairi an gairi nabiyina sallallahu alaihi wasallam tunda muke mu in ji imamul qurbabi ba mu taɓa jin labarin wata mu'jiza irin wannan wacce take a wajen annabi ba annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ce hai na ba alma'u min baina azumihi wa lahmihi wa dami ta yadda ga ruwa nan ya bulbulo a tsakanin ƙashinsa da tsokarsa da jininsa to mun san dai al'ada in dai aka ga wani abu ya bulbulo a jikin yan yatsu ai sai dai jini to amma sai ga manzan Allah tsira da abinci Allah sabbata gare shi saboda mu'jizar da Allah madaukakin sarki ya yassare mai to ya gashi ruwa yana bulbulowa a tsakanin yan yatsun manza Allah tsira da abinci Allah su tabbata gare shi shi ne a adasa ce fatawar da annas shi kenan sai mutane suka yi alwala kai mai ruwa ya hadisa abin da ya ce wa kanu samani na rajulan a cikin wata ruwa ya kai an faɗi ma adadin mutanen sun zama wajen mutane ne guda tamanin ma'ana a cikin ruwaya kumai wadda ita ma ya an wannan ruwaya hadisin daga anas dan malik an fahimta kuma akwai wata ruwaya da ta zo ita ma wadda an an ta daga hassan shi kuma hassan ya an so daga anas sun ya ce sun zamo mutum saba'in ne da makamancin saba'in da akwai ruwa musulun ma da ta ce mutum saba'in ne ko tamanin to duk dai yadda ka ɗauka da ai mu'jizan manzan Allah tsira da aminci Allah tabbata a gare shi ta bayyana ta dalili kamar yadda na waɗi a ka'ida ai jini yake fitowa a jikin yan yatsu amma ya gashi albarkar mu'jizan annabi sai gashi ruwa ne yake bulbulowa sallallahu alaihi wasallam shine ta ta tawadda'u umini inda Shi shine mai uh, ana yace ce da suka yi alwala daga wajen na ƙarshensu ma'ana hasse da na ƙarshensu ya yi alwala ai ma'anar shi hatta an nasu hatta tawadda'an lazina hum inda ahirhum wa huwa kinatun an jami'ihim ma'ana wannan kinaya ce a bisa cewa dukkansu kowa da yake abin sai da ruwan nan na mu'ujiza an yatsan annabi ya game shi sai da ya ta kai da cewa ya yi alwala ba wanda bai yi alwala daga wannan ruwan ba to kaga wannan ya nuna mana mu'ujizan ma'aikin allah tsira da amincin allah tabbata gare shi dama mu'jizan maza Allah tsira da abinci Allah sabbata gane shi Allah kaɗai ya san adadin sai dai mafi girman mu'jizar sa kamar yadda sayyidatuna Aisha ta ce a girman mafi ɗabi'un annabi sallallahu alaihi wasallam alqur'ani ko mafi girman mu'jizan maza Allah tsira da abinci Allah sabbata gare shi ma ita ce alqur'ani kuma duk mu'jizozi da muke gani na annabawa Allah madaukakin sarki ya raba su a cikin al'umman manza Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi to saboda haka Allah maɗaukakin sarki ya ƙara mana soyayyar manza Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi ce wadda tsari an malikin ce kuma ya yi mana wani hadisi daga imam malik an nu'aymi bin abdullahi ya an so daga nu'aymi dan abdullahi al-madani al-madani al-mujmir al-mujmir annahu sami'a aba hurairata haƙiƙa shi ya ji abu huraira ya kuli yana cewa man tawadda'a duk wanda ya alwala fa a hasana wudu'ahu sai ya kyautata alwalarsa ma'ana ya alwala kamar yadda musulunci ya tsara ya tsaya ya yi ta ya cika ta ya yi ta da kyau an fahimta yawa ma'ana ya tabbatar da farillan alwala kenan shine kyautatawa da sunnoni da mustahabbai kuma ya nisanci dukkan abubuwan da aka hana idan ana yin alwalar to wannan shine kyautatawa nam sun makaraja amidan ila sola sannan mutum ya fita yana mai nufi ya zuwa yin sallah fa inna wutu hakika shi fi salatin yana a cikin hukuncin sallah an fahimta yawa inda ya fita zai je sallar nan to duk irin wasanni bai kamace shi ba kila wajen zaka je masallacin da aka yi sallar kila kaga ana kwalla ce hankalin ka zai koma ya zama da cewa hushu'i ke tare da kai tabbatacce to kai irin wannan fitar tun da kai ta alfarmar sallan nan da hukunce-hukuncenta duk suna tare da kai ma'ana babu wasa kuma ka tabbata a cikin hushu'i na sallan nan an fahimta annabi ya ce fa inna fi salat haƙiƙa mutum yana a cikin sallah ma dama ya amudu ila sala muddin dai ya yi nufi ne ya zuwa wajen sallah ɗin nan ya nufin cewa sallar zashi an fahimta to yana a cikin ladar sallah din za a yi ta rubuta mai ladar sallah kamar akwai wani hadisi ma da ya shige da wanda wanda shi hadisi ne marfuwai wanda mun karanta shi a baya an so shi da Abu Hurairah ce za ta wadda a dukun fi baiti summa atal masjida kana fi salatin hatta ja fala yab'al za washe baka na asabi ko abu huraira a wata ruwa ya ce wanda hadisi ne ya yi rabin shi ya zuwa Manza. Allah ya ce duk wanda ya alwala idan ɗayan ku ya alwala sai ya kyautata alwalarsa da irin yadda muka waje sannan ya fito ya tafiya zuwa wajen sallah to abu huraira ya ce kuma bai aikata haka ba ya kwatanta da 'yan yatsunsa ma'ana sai sayyidina abu huraira sai ya sassar sassarka yan yatsunsa ya nuna cewa bai yi wani abu kamar haka ba kaga ai wasa ne haka da irin da abin da ya shafi ire-iren wannan shine hadisin ya ce yuktabula hu bi ihda hudu wataihi hasa natun tun to za a rubuta masa lada da ɗaya daga cikin takawarsa duk idan ya taka kenan da kawadda masa to za a rubuta masa lada wayu maha anhu bil ukhra sayyatan ko kuma sayyatun subhanallah kuma za a kankare masa zunubansa da takawa ɗaya kawai kawai kenan duk in ya taka da kawadda dama lada duk in ya taka da kawai hagu to kenan za a kankare mai zunubi to kaga kenan nisan masallaci a nan zai yi tasiri gwargwadon ka gwargwadon samun ladakka da gwargwadon zinuban ka. to kaga kenan irin sallah asuba ko wata sallah in kana so kai tarayya da irin wannan ladai ko da akwai masallaci a kowar gidanku to kada ka je wannan masallacin kamata ya ka rika tsallakewa ka je wani masallaci mafi nisa daga wannan domin ka samu irin wannan ladar da hadisin nan ya sanar da mu ce fai za su bi a kuma al'iƙamata to idan ɗayanku kuma ya ji an ta da iƙama sallar da zai je dina fala ya sa ma'ana kada ya tahi yana mai sauri ko kada ya cika sauri to kaga ai sau rashin saurin zai yawaita mai wajen rubuta lada da kuma kankara zunubi an gane saboda idan yana sauri ai ko tuka zai awa idan kuma ya tai a hankali ya bi a hankali zai yi rika yin tukai an madaidaiciya ne da lada za ta yawaita zunubai za su ta raguwa to kage sannan kuma abu na biyu zai zai je sallah a natse awa ta wani hadisi na manza Allah ko idza qimatu salatu fala tuwa wa antum tas'auna wa tuwa wa antum tamshuna ko wa ma adraktum fasallu wa ma fatakum fa'atim yawa idan aka tsayi da sallah kada ku zo wajen sallan nan kuna masu sauri ku zo mata kuna masu tafiya kuna abin da kuka riska ku sallata to in haka ne me sa ka ita tahowa da wuri don kai wanda raka ta kuce ba abin kuma da ya kuce maku wanda ya ku cika, ko saboda za ku je a nasai amma idan mutum ya tai da gudu din nan to in ma an ci sa'a mutum lokacin da ya shiga niyyar da ya din nan ya ɗauka cewa ya yi tsayuwar da ya da niyyar da ya ɗauka cewa ya yi tsayuwar kabbar harama ne da niyyar amma ko idan niyyar shi ta nuna cewa lokacin da ya iska liman ya yi ruku'u yana cewa allah akbar niyyar ruku'u ya to ka gani ya kabbara harama ba kenan to ka kuma mafi yawanci ana samun irin haka kuma alal aƙalli je kama an samu wannan kaga za a rasa dumanila. an samu karancin natsuwa tun da ka yi gudu ka zo kana yin sallan nan ƙarshe kai ta haji kaga duk natsuwar da ake so da hushu'i wanda ake so mai sallah ya samu kai da wuya ka samu wannan to Allah madaukakin sarki ya samu dace shine yace fa inna a'udhumakum ajran ab'adukum dara. haƙiƙa wanda ya fi ku girman lada to shi ne wanda ya fi ku nisan gida duk wanda ya fi ku nisan gida to shi zai yi ku girman lada saboda yanzu misali kama a ce za ka haɗa misali yanzu wanda zai hito daga nan cikin gida kamar nan hizbu ko gida alhaji ahmadu mai biredi ya shigo masallaci da wanda a ce kamar ya tako daga jakshan ɗin tudun wada kuma abin da ko da gidan sarkin kana kuma abin da ya zo nan domin ya salla a nan za ka haɗa ba za ka haɗa ba saboda nisan gida ƙalu to shi na yasa bai suka ce lokacin da shi abu huraira ya faɗi lima ya aba huraira to me yasa hakan za ta kasance ya kai abu huraira ƙala sai abu huraira ya ce min ajil min ajili kathratul saboda yawan takawa nisan gidan zai ba mutum dama wajen yawan tattakawa da zana an fahimta sabanin wanda yake a kusa saboda haka kuma duk irin wa'annan abubuwan wallahi ina kira gare mu mu gara rike su ba zama na cewa ana ta faɗin su ba kaɗai yanzu kama a ce misali ga masallaci ko gidanka in dai ka san dan can gaba ka dan rike ka kuma kaman nan kila a ga kaman ko akwai wata matsala da mutanen amma ka dan rika samu ka dan rika tuno irin wannan hadisin domin ka samu falalar taka wannan a dan rika dan ta din awa ba zamana cewa ana faɗin abin ba ba a yin aiki da shi amma da sharaɗin ma dama ya amudu ila sala ko ba wai ya zamana cewa dama akwai wata niyya ta wata bukata ya zamana cewa abin da ya fito da kai ya zuwa masallacin nan wannan sallah ya zuwa abin da ya to da kai gida ka je masallacin nan kai sallah to kana a cikin wannan sallah saboda haka Allah ya mana muwafaka irin wa'annan abubuwan da manzan Allah tsira da abinci Allah sabbata a gare shi yake faɗi mana yana sanar da mu wallahi ko su muka riga ba karamar rabauta za a samu ba mun ji dai tun daga kan alwala yadda zinabai suke tafita daga jikuna har ya zuwa abin da sauransu da kuma irin wa'annan da kuma irin aska na annabi da yake yi bayan sallah ya kamata a ce a rika faɗakar da mutane kawai ya fi a gama sallah din na a cewa misali ne tun daga abin da annabi ya zo da shi ya fi da an gama sallah ka ji an ce kulwa sarati goma annabi kaza kaza ba wai an ce abu ba bane mara kyau wallahi abu ne mai kyau amma wa'innan askaran da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambata ga sunan ma ko a nan masallacin mutum ya duba ya rika ya su ko ya yi su bai tsaya an yi wannan addu'a ba ya yi muhimmanci akan yayi addu'a bai tsaya kuma yayi yi wa'innan abubuwan ba da zarar an fahimta amma kuma idan an haɗa to wannan kaga an ƙara samun ci gaba da samun lada Allah madaukakin sarki irin su Allahumma la na lima baita wala mudiyan lima manata wa la fausal jaddi min kal jaddi ko ko da kuma Allahumma inni ala zikrika wa shukrika wa husni ibadatika ga sunan dai kala kala ne duk suna yi da kuma tasbihi subhanallahi talatin da uku walhamdulillahi talatin da uku allahu akbar talatin da uku sai ka cika naɗarin ɗarin da la illallahu ko manzo Allah tsira da abinci Allah tabbata gare shi a wani hadisi ya ce duk inda ka fara daga cikin wa'innan kalmomin guda hudu ba zai cutar da kai ba ko la yadurruka bi ayi shay'in bada'ata ko ba zai cutar da kai ba ko daga ina za ka wara fara? to mu rika kula da irin wa'innan abubuwan dan sun fi wani abu da ba ka ba zato wa'inda ba sai na wadi ba. A wadda sani kuma ya yi wani hadisi an malikin ya an so daga Imam Malik, an yaya bin Sa'id, Imam Malik ya an so daga yaya dan Sa'id, annahu haƙiƙa yaya dan Sa'id, sami'a ko sami'a sa'ida bin al-musayyib ya ji sa'idu dan musayyab sami'a sa'ida bin al-musayyab ya ji sa'idu dan musayyab yus'alu ana tambayar sa'idu dan musayyab an fahimta anil wudu'i min al-gha'idi bil ma'i game da yin tsarki abinda ake ni da al-wudu'u nan a iya wannan gaba tsarki ake nufi an ludu daga yin game da yin tsarki minal ga'idi bilmari an ludu bilmari kenan game da yin tsarki da ruwa bilga'idi idan an yi bayan gari to ita kalma wannan za mu je ta ta alwudu'u to a iya daidai nan ba wai duk yawancin hadisan da zaka sun zo nan gaba da magamantansu duk in akwai inda suke magana alwalai amma akwai inda in ka ta an ce din tsarki ake nufi ma'ana game da hukuncin tsarki da ruwa idan an yi bayan gari faƙala sa'id inna ma zalika wudu'in nisa haƙiƙa ai a ce sai an yi tsarki da ruwa idan an yi bayan gari ko an yi fitsari ya ce haƙiƙa wannan irin wankewa ce irin tsarkin mata ne ma'ana abin da yake so ya nuni a nan ba wai a wannan al'adar mata ce tunda ita mace ai ba ta da hanyar tsarkin wanda ya wuce wannan da ruwa kai ku a matsayinka namiji namiji al'adar shi ko ina fitsari din ko bayan gari ya kama shi idan zai tsarki zai idan ya wayo ga ba ruwa ko an ce ruwan shi ya fi tsarki kuma shi ya fi soyuwa ko to amma idan babu ruwa sai ya ɗauko dutse ko wani abu daga cikin da za a iya yin istijmari da shi da zarar an fahimta sai ya tsarkin da shi awa kamar dai faɗan manzan Allah tsira da aminci Allah su tabbata gare shi ko inna matasfiqu lin nisa'i ko su maza suke yin kabbara amma a ce za a yi tafi haka shi wannan ai na mata ne maza su kabbara za a yi saboda su muryarsu ba ta zama matsala ba to ya yi kamanceceniya da wannan a cewar dole sai ruwa wannan mata ne amma kai namiji an halatta ma za ka yi istijimari da duwatsu to wannan shi ne din ce wadda sani ko da ya ce ya yi mani wani hadisi an malikin ya an so daga imam malik an abin zinad imam malik ya anso daga abu zinad an abi huraira ta ya anso daga abu huraira anna rasulullahi sallallahu alaihi sallam qaal hakika manza allah tsira da amincin allah sabbata gare shi ya ce iza sharibal kalbu ma'ana idan kare ya sha wani abin sha fi ina ya ahadikum a cikin mazibin ɗayanku faliyar sulhu to lallai ya wanke wannan mazirin saba'a marat ya wanke shi har sau bakwai to akwai hadisan sun zo da wayoyi mabambanta to kuma da abin da kan manzo Allah tsira da aminci Allah tabbata gare shi yayi to wallahi akwai hikima a cikin wannan abu awa idan ka ce akwai abin da sirri ne na manzan Allah baka san dalilin da ya sa ya ce a yaka ba kama a bisa wannan nukudan zan yi bayan na san na taɓa yi kila a wata munasabar karatu ko nan ko wani wuri amma zan ƙara maimaitawa game da wannan hadisin an ce turawa ko kuma masana likitoci da sauransu irin na manya-manyan munkiran addinin musulunci domin su karyata manzan Allah ko kuma domin su gano meye hikima ba za mu ci karyatawa ba kai tsaye tunda wani ba da wannan niyyar zai ba domin su gano hikima haka an ce yadda suka sami mazubi ɗin aka zuba ruwa da aka zuba ruwa a cikin mazubin to shine sai aka bari kare ya zo ya zazzaro harshe ɗin nan ya lallage din nan da ake cewa ya zazzaro ya sha sha to shikenan sai aka samu wani chemical mai matuƙar ƙarfi aka zo aka wanke wannan mazubin to da aka wanke wannan mazubin sai aka zo aka ba aka sa na'ura wadda za a iya gane wannan cutai ta fita ta dalilin wannan wankewar da aka sa sai aka ga wannan cutar tana na yadda take to shi kenan sai aka samu wani mazubin agen aka zo aka zuba wannan ruwa aka ba kare ya sha da ya sha shikenan sai yadda annabin na ya ce sai aka aka sa kasa aka wanke kamar yadda hadisi ya zo ko so bakwai ko ula wunna au ura wunna akwai ruwa da ta ce na farkon su ko kuma na ƙarshen su to kowace ka ɗauka to da aka wanke da ƙasai ana dubawa sai aka ga wannan cutar ba ta tarita to ka kenan ba wai omon ko chemical zai iya wankewa ba hikiman manza Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi ta fito ta bayyana game da akwai sirri game da wannan sa ƙasa a cikin wankewa idan kare ya sha to saboda haka kaga ga manza Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi ya ba mu magani da in ka aje ruwa ka ya zo ma wannan abin kaga maimakon ka ce ka zubar da ka karye wannan abin ko za ka yadda to ga maganin cutar da kare din zai iya sa ma manzan Allah tsira da aminci Allah sabbata gari shi ya bada cewa da sani kuma ya yi mana wani hadisi an malik ya so daga imam malik annahu haƙiƙa shi imam malik balagahu labari ya iso masa anna rasulullahi sallallahu alaihi sallam hakika manza Allah tsira da abinci, Allah tabbata gare shi ya ce istaqimu ku daidaita a bisa ma'ana ku daidaita kada ku karkace akan abin da aka Allah maɗaukakin sarki ya sinnanta maku da abin da Allah maɗaukakin sarki ya fallanta maku kada ku kauce daga kan wannan ku samu istiqama ana so mutum ya samu istiqama kada ya karkace ya kauce shine sai manzo Allah tsira da aminci Allah su tabbata gare shi ya ce walan tuhusu to ba za ku iya kiyayewa ba ma'ana game da daidaita din nan wa'amalu ku dai ku yi ta yin aiki ku daidaita iya bakin gwargwado wa khairu a'malikum as-sala kuma hakika fiyayyen ayyukanku ita ce sallah saboda as-salatu imaduddin ko wa man taraka wa man aqama faqad aqama ad-din wa man taraka faqad taraka to ai ta sallah ita ce addini ko ita ce ginshikin addini kusan cewa idan aka zo ranar lahira ai yin sallah ba a fara duwayo ai da sallah ta kyautata ta gyaru to ai an san insha Allahu duk mai kiyaye sallah zai kiyaye sauran abubuwan ko domin inna salata tanha anil fasha'i wal munkari ita sallah dama tana kiyaye mutum ya riga aikata alfasha da abinki to kaga za ta hana ma abinki to kin ba da zakka ko kin zuwa aikin hajji idan kana da hali wannan duk kaga ai inda kana sallah ka samu husu'i da kula ta sallah wallahi sallah ba za ta ban ma irin wannan ganin gashin ba da sauransu dole ne za ka daidaita wala ya fi za'anar wudu illa mu'minun manzon Allah tsira da amincin Allah sabbata gare shi yace babu mai kiyayewa akan alwala sai mumini mai cikakken imani musamman akwai wasu lokuta waɗanda suka lokutan ƙi waɗanda ba a san taɓa ruwa ba irin lokacin da sanyi ya tsananta din nan ko musamman irin ko yanzu din ma da ba san irin lokacin sallah asuba da lokaci irin na sallar da asiraka dai lokaci ne wanda dai misali musamman mu dau sallar asuba lokaci ne wanda ko dan ma bacci kai ya tayi ba za ka so taɓa ruwa ba saboda lokacin sanyi na dan sauka dai a lokacin kai kuma duk jikin jikinka ta tashi za ka ji dai in son samu ne wa ka san ka taɓa ruwa to shine annabi ya ce babu mai kiyayewa a bisa alwala sai mumini in ji manzo Allah tsira da aminci Allah tabbata a gare shi to wannan shi ne ƙarshen wannan babi mai tattarawa game da bayanin abin da ya shafi alwala to kuma mun zo ƙarshen babin kuma mun iska lokaci da ma yi wanda ya kamata a tsaya saboda haka abin da muka faɗi daidai Allah ya sa mi tarayya a cikin lada abin da kuma muka kuskure Allah madaukakin sarki ya yafe mana dama shi duk mai karatu yana faɗi ne daidai fahimtar shi daidai ganewa shi in kuma in ma ya yi kuskura ai ba aibi ba ne wanda ya dau hakan aibi shi yake zama mai aibi in ka yi kuskura to ai ilimi za ka gara ƙarshe ba mamaki wani daga cikin masu saurare ya ji ka zo gaba kuskura ya ce ma a to ai nan ba haka abin ya bai fahimtar da kai kaga ka kara ilimi daga baya sai ka zo ka bi baya ka gyara maimakon inda da ne kila kai kaɗi za ka zauna kai karatun kila ba za ka taɓa fahimtar cewa kuskure kai ba to saboda haka Allah ya sami tarayya a cikin lada Allah ubangiji muna tawassuli da manzo Allah Allah ka karo mana saukin rayuwa fa dai Allah ya ware kawo mana saukinta ta wannan dai dala da ake fatikewa da ita ana cutar da 'yan Najeriya Allah ka ƙara karya ta Allah ka watsa-watsa da ita Allah ka ƙasa-ƙasa da ita ka kashe ta da in ta yi ƙasan da ba ta ƙara ɗagowar da ta cutar ba domin in za mu makan ma'adalci an sha wahala matuƙa wallahi kusan ma in ce har yanzu ana cikin shanta awa kakkai zaton akwai lokutan da wani abin kakai zaton kokari kai in eh, yanzu kana ganin cewa wai ka sai a ka na saurayi ka sai shadda wadda kila ta kai yaji ta ka kashe dubu hamsin a sata to wallahi in shekara ɗaya da ta wuce ne bai yi ka kashe dubu sha biyar ba to dan Allah ne yi wannan musiba abinci da rayuwa duk sun ninninka to Allah ya riko da hannuwan shugabanninmu ya nuna masu daidai Allah subhanahu wata'ala ya tabbatar da diga digadiginmu Allah ci gaba da kawo mana saukin rayuwa Allah ya mana maganin azzaluman mutanen nan miyagun nan masu cutar da mutane Allah kauda mana talauci Allah ya raba mana hanya da talauci subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk